lafiya ka gama da su ne biyo ka yau da aljanai suka yi ke ke abin da kika ga firgita ni to zai iya tashin garin nan kan Allah ya taimaki saman zan fama ai haka nake son namiji da jarumta ta ina aljanin nan suka suka cika gida kai fata fata da su hudu na fata ta hudu to kuma yan ka dan hudu na fata sai ka kana wannan hudu a shege ne mai kare da kuma da bindiga kuma faɗa mun gaskiya kai ka kashe su ko kuma yaran ka suka kashe da ka ce ruwa da kuma ko ta bindiga faɗa mu gaskiyar lamari nake so ka gaya mu ke freshen freshen a ina a nan gidan sai ka bari in ka je bariki kayi Heist! Heist! freshen ba bariki kenan ta Oh, no, ya na fitar da kasu. Me gida, me gida ka gaya mun gaskiya ba. kuwa na yi sa'a ba shi yana kofar gida mai tsaron kofar gida barka dai yawwa where are you going a gani kai mun da magana ta gidan nan na ba za ka shiga ba baba ha because ikon Allah allura ta yaro idan asibiti sai ma za ta tashi ba allura ba baba na'am ogana an banna a nan tsara duty na kwana uku don haka an ce amma ba a da a shiga ba don haka baba kawai in za ka haƙura ka haƙura in ba za ka haƙura ba ka bar gurin nan kada a lura ta cika motsa ba yaro ka san fannin mahaifin yaron nan ne da gidan ɗana ka hana ni shiga ina gani ina gani yaro inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka mu zamani Allah kama zamani. Dan Allah yaro ba za ka taimaka min ba. Baba, dan Allah ka bari. Kaga kan tsoho ne ban san allura ta cika motsa a kanka zan iya bareti a kanka. Haka kwai zan iya kallon da aka haye uh, wannan ɗin gadan nan ta yakin biya fara saboda mun yi tsalle su zan iya zan iya tuno kan da abin ya zo da haka. Allah ya La ilaha illallah Gracias. Commander, we don't come. Wow. Baba, Baba. Barka da zuwa. Baba. Kamar da ai baba nan na tsanne ke kuka. Eh ai ta yi me dalilin saboda ni baka ce mana a shiga ba ka ce min da ni dai a fita. Amma baka ce min a shiga ba don haka sai dai zauna na ga Ogasu na not Igare. You shall not proud with my father. No. Kai ka ce ai. Kai ka faɗa. Not shiga sin. Sai da ya oga. Dan ke Kai. Yaro. ne fa ni ma. Ni ma fa soja ne. Baba ka nan nake da ɗazin nake nan nake da kwana da kuka an hada ni shiga hakuri ka san da yake wani lokaci a cikin ma'aikatan namu ana samun masu taurin kai ni abin da na gama daban abin da yi daban amma ba ka nusar da shi ba ya hakuri baba to baba ya hakuri shi ka mu aikin namu ne sai ka tura ne to aikin namu ne dole ne ba wanda kai da kuma iya aiki in ba agogo ne ta haife ka arewar aiki Yes, sir. Are you mad? Yes, no. I say, are you mad? Yes, no. I say, are you mad? Yes, no. Oga, I will tell Fauri. Enter, enter. Thank you very much. Thank you very much. Thank, you. thank you very much. Who's thank you very You. you I say, who's thank you very No, you, no, you. love you. Back to the Samanja! Ina ina yarinya ta fita yanzu. Eh, ka ce da ta fita ta. Mace ina yarinya ta fita. Ban ta ce da ni dai kawai ban sani ba. Kana nan gun an fita. An zo shiga mahaifina ka hada shiga. Amma da kana da hankali. Ba ai ta kai mini babu babu shiga sai dai fita. To shine dalilin da yasa ni kuma na bata ta fita. Shine wato ka wajen ta fita kuma ka haramta shiga. Manja, yes sir ka hana baba na shiga eh. ni na ka hana shi shiga gidan nan eh. ya zo a sa na babana ka hana shi shiga gida ko did you I say what do you mean did you want to say Manja, what do you mean you tell me say you did not accept your parents yes are you mad no are you mad no to to sabanja sabanja za mu sa kafar wando yasa mu sa kafar za a mota za a mota ka je duk wurin da take ka nomo mota yasa samanja kana da kana da kana da rawar kai samanja yana da rawar kai Okay.